الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا وسبحوه بخرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قارميك والله سبحانه وتعالى قديرمو mai girma da ɗaukaka da ya ƙaddara mana haduwa yau ma kamar kullum cikin wannan masallaci inda muke shauraron tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan wanda yau ramadana na da kwanaki 22 wannan kuma shine majalisinmu na 20 daidai Allah muke roƙo ya datar da mu Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajenmu Allah ya sa ya zama yardajje a wajen Allah duk wanda ya yarda da umarnin Allah Allah zai yarda da aikinsa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da yarda da umarninsa da nisantar haninsa ya agaza mana cikin rahama yarda da aikinmu to muna cikin hijira tana da shekaru 1438 muna cikin suratul ahzab wanda wannan sura mun yi tattaki a cikinta mun tsaya akan aya ta 39 wanda mun ji jiya inda Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa annabinsa kashedi yana ce da shi bai kamata ma kana ala nabi min harajin ko fi ma farada lahu sunnatan lahi fil ladina khalaw min qablu yace bai kamata ga wani annabi a ce ya samu wani damuwa cikin abun da Allah ya farlanta masa inda aka ce wannan abu farilla ne ya saki jikinsa kawai ya aikata ya zartar ya isar kamar yadda Allah ya farlanta masa isarwa hakan din sunnatallahi sunna ce ta Allah fil ladina khalaw min qablu cikin waɗanda suka gabata kafin shi akwai annabawa manzanni da aka ɗora musu sako kafin shi sun kuma isar wa kana amrullahi ƙadaran lalle duk Allah idan ya ba da umarni yace to babu maganar fashi abu ne da aka riga aka kaddara shi maqaduran abun kaddarawa tun fil azal Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu da yarda da kaddara to su waye ne allazina kalau min qablu Allah ya ce allazina yuballiguna risalatillahi su ne manzanni yardaddu amintattun Allah waɗanda suke isar da saƙon Allah wa ya hu suke tsoron Allah kawai wala kashauna ahadan illa Allah ba su tsoron kowa sai Allah wa kafa billahi hasiban ai Allah ya isa ya zamanto nasiran wa mu'inan mai kidin daga aikinsu mai taimaka musu mai lura da aikinsu ya yarda da aikin ya taimaka musu ya sakanta musu da abin da suka aikata Dama duk wani wanda ba Allah ba kana iya yin aiki don shi to zai zama aikin banza don ba da sakamakon da zai baka a lahira kuma ba da taimakon da zai maka in an je za a shiga matsala Allah ya kare mu da dogaro da wani Allah Allah ya kare mu da bautawa wani Allah Allah ya tsare mu da kasa aiki don wani Allah ya ce ka yi sai ka kasa yi don wasu akwai matsala ai Allah ya ce ka ji tsoronsa shi kada ka ji tsoron wani sannan ya isa ya zamanto nasiran laka wa mu'inan Allah taimake mu a ga mana to shine a wannan aya da za mu tashi yanzu Allah yake karantar da duniya cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba baban kowa bane cikin maza babu wani namiji wanda ya girma ya zama baligi wanda za a ce ɗan annabi Muhammadu ne, sallallahu Alaihi wasallam, ballantana bayan rayuwarsa ce zai gaji annabci da manzanci, ba zai yiwu ba. Sannan kuma babu wani annabi da za a yi nan gaba bayan annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wa wasallam, don kada ma wani ya zo ya ce shi ma an aiko shi manzo. ba wani manzo annabi ba za a yi ba balle manzo bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo da wani abu wanda yake sabanin ƙura'ani sabanin karantarwar manzon Allah bayan manzon Allah ya bar duniya to kar ku karba ƙarya ce ba gaskiya ba ne don la ya ba da babu wani annabi bayansa kuma ba wanda zai zo da shari'a in ba annabi ba to kuma ba za a yi wani annabi ba bayansa shi kam ya riga ya gama kawo abin da Allah ya ce ya kawo wa duniya ya cika ya isar iyakacinsa kuma ake bukata a riƙe ba daɗi ba rigi an gane wannan Shi ne Allah ya ce wa maka na muhammadun Mirri jaliku alaƙin rasulallah waƙa ta Mandawari. Waƙan Allah bi kulli shai in Allah subha nahu wata ya ce ma ka Muhammad a ahadin mirri jaliku. Muhammadu be kasance baban ɗaya daga cikin mazajen to me matsayinsa ya ce walakin rasulallah sai dai shi manzo ne na Allah sannan khataman nabiyina cikamakin annabawa kaga bai ce khataman mursalina ba sai ce khataman nabiyina don a nuna maka annabi ma an rufe annabci ma balle manzanci kasan dai mataki na farko ne annabci manzanci kuma shine manzo wanda zai zama annabi tukun sannan sai ya zama mursali ba a zama mursali in ba an zama annabi ba to an rufe annabcin balle a ce ga wani mursali an aiko kaga hikima ta ƙura'ani don shi kansa sai da ya zama annabi tukun sannan ya zama mursali daga baya ikra ita ta annabtar da shi wahayin farko da ya sauka aka ce da shi ikra to yanzu ya zama annabi amma bai zama mursali ba a lokacin don ba tura shi gun kowa ba amma da aka ce masa ya ayyuhal muddassir kum fa ka tashi kai gargadi to shikenan yanzu ya zama mursali an aike shi yanzu ya je ya gaya wa mutane to yanzu ya zama manzo to annabi ma aka ce an rufe daga shi ba sauran annabi balle har a ce ga wani zai zo da wani sako mursali ne shi ma an fahimci hikimar qur'ani yawwa amma idan da ya ce shi ne cikamakin manzanni to sai a ce a manzanni kawai aka rufe amma akwai sauran annabawa to sai aka fara rufe annabawan don sai ya zama annabi ya zama mursali to ba annabin ma balle a samu mursali don ba a mursali sai annabi amma akan yi annabi kamar yadda wasu ruwa suke nuna akan yi annabi amma ba mursali ba akwai annabawan da ba aike su gun kowa ba amma duk mursali an aike shi to annabi ma an rufe balle kuma har a samu ga mursali an fahimci wannan ko to annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka rufe annabci da shi wa kana Allah kuma Allah ya kasance bi kulli shay'in game da kowane abu aliman masani yake sai da ya kididdige ya gama shirya komi addinin nan sai da ya gama ya gama lissafawa ba sauran abun da aka rage sannan sai ya ɗauki kayansa ma'ana ya ɗauke manzonsa daga duniya sai da ya ga ya isar da abin da yake so a isar wa duniya sannan sai aka ɗauke shi don haka yanzu nan gaba wani ba zai zo da wani abu ƙari a kan na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam musulman duniya su karba ba duk kuma wanda ya karbe shi to ya zama bidi'i ya yi wa manzon Allah kishiya in dai addini ne addini inda ake samun bidiya fa addini a fahimci wannan a addini ne ake bidiya. mutane da yawa in ana maganar bidiya, bidiya sai ce to kuke hawa mota annabi ya hau mota ne to mota ibada ne eh addini ake magana ya zo ya ce Allah ga yanda za a yi in kai kaza kai kaza za ka samu lada kaza in kai kaza kai kaza za ka samu lada kaza to wannan ya zama bidi'a in dai babu shi qur'ani babu shi hadisi to shi ake kira bidi'a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga yau al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina tun daga lokacin babu sauran wani abu kuma da ya rage Allah ya ce ya gama cika mana addinin sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a hadisansa yake cewa duk abin da zai kusantar da ku wuta har in kun aikata ku shige ta ban bari ba sai da na gaya muku shi duk abin da kuma zai kusantar da ku aljanna in har kun aikata ku shige ta ban bari ba sai da na gabatar muku da shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai boye komi ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam don ma kada a yi annabi a bayansa Allah bai bar masa ‘ya'ya maza ba ya haife su amma tun suna yara suke mutuwa wani matun yana shan nono kamar ibrahimu amma kamar su qasim da ɓayib da ɓahir matan ‘ya'yan khadija su sun rasu suna yara su ma ba su girma yadda za a kira su rijal ba tun suna yara shi yasa Allah ya ce ma kana Muhammad a ba ahadin min rijaliku amma a aba ahadin min nisaikum a cikin mata kam akwai domin ya ainihin samu Zainab ya samu ruƙayya ya samu Ummu Kulsum ya samu Fatimatu matu kuma sun girma har sun yi aure amma Qasim da Tayyib da ɗahir wayannan duk basu su girma ba ibrahim shi ma bai girma ba wayannan su ne mazansa da ya samu wayannan guda uku da alqasimu da Abahir da at-tayyib duk ƴaƴan khadija ne da su ruqayya da zainab da ummu kulsum duka ƴaƴan khadija ne wannan kuma ibrahimu shi kuma ɗan mariyatul qibdi ne al-qibdiyya ita ta haifi ibrahimu shi tun yana shan nono ya rasu to kaga kenan ma kana muhammad aba ahadin min rijaliku amma wa'ansu sun bar 'ya'ya kuma sun gaje su annabi ibrahim ya bar 'ya'ya kuma sun yi annabci annabi dawuda ya bar yi annabci haka sauran wa'ansu annabawa duka sun samu 'ya'yansu daga baya sun gaje su ashe idan da ɗan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya girma da lalle ne a bashi annabci in ba haka ba kuma da an tauye mishi martaba to don haka Allah bai ma girmar masa da ɗa namiji ba kuma ‘ya'yansa duka ba wanda ya bai gagawarsa ba in ban da fatimatu duk sun rasu tun yana da rai mazan duk sai da suka rasu sannan su ainihin zainab ruqayya ummu kulsum su ma duk suka rasu fatimatu ita ce bayan rasuwarsa da wata shida ita ma ta rasu Shi kenan. dama ya gaya mata cewa bayan na tafi ke za ki fara biyo ni to kaga kenan ma kana muhammad a ba a hadin min rijaliku. walakin rasulullahi wa khataman nabiyina shine aka rufe annabci da shi ba wani sauran wanda zai zo nan gaba ya ce ga wani abu addini ne matuƙar baya cikin na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to karka karbe shi in dai baya cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to ba daga Allah yake ba don Allah bai aiko kowa ba a ƙarshen zamani sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma abunda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ne kawai zai zama addini duk wanda ba shi ya kawo shi ba ba addini bane kai ba ma wanda zai kawo abu nan gaba ba Kowa inda suka wuce na da ka ɗauko kace ga aya a cikin zabura ne ai ai littafin Allah ne kuma annabi dawo da aka saukarwa ga abin da zabura ta ce sai muka ga abin da zabura ta ce ƙura'ani ya shafe shi ba shi ake yi yanzu ba hmm. to in ka bi shi ba addini kake yi ba hmm. ballantana ma wanda ya zo bayan annabci ko da cikin attaura ka samo aya yanzu he ka kawo ta shari'ar bai yi daidai da na ƙura'ani ba to in kai ba ka yi addini ba don ba shi ne annabin da aka aiko maka ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka turo ma idan da za ka samo aya kace ce ai gashi a linjila ka da linjila za ka yi sai ka bar wata aya wanda suka saba da waccan din a shari'a sai kace ce tun da linjila ma ai littafin allah ne duka kuma annabin allah aka aikowa shi zan yi to ba yi addini ba don ba a zamanin linjila ka zo ba an gane wannan don kowane annabi in ya zo ya shuɗe in aka sake kawo wani littafi za ga ya shafe waccan shari'a sai a tabbatar da sabuwa littafin alkur'ani kuma shi ya rufe sauran littattafai bayan zuwan alkur'ani kuma babu wani littafi ko wani mutum da zai zo kuma a ce ya kawo wani abun da ya shafe na alkur'ani kuma ba dama ka zo da wani abu wanda aka yi da ka ce yanzu shi za ka yi kabar na yanzu to in ka yi haka ba ka yi addini ba an gane ko don addinin annabi sallallahu alaihi wasallam shine addini wa lakumul islam dinan na amince muku wannan addini na musulunci ya zama shine addinin ku wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi wani abu ya rike a matsayin addini ya bar wannan addinin da yake cikin Qur'ani ya bar na cikin hadisan manzon Allah waɗanda suka fassara Qur'ani sai ya rike to a lahira asara kawai zai gani yana cikin waɗanda za su ga asara su fada cikin asara Allah ya kare mu don haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa babu wani annabi bayansa ballantana ma har a ce ya samu wani sabo shi ma da zai isar wa mutane bayansa an yi annabawa na karya, tun daga kan musailamatul kazzabi duk ba su share ba duk ba su kai labari ba aka zo aka yi ta yin waliyan ƙarya duk ba su ka share ba ba su kai labari ba don duk waliyin da zai kawo abin da ya saba wa ƙur'ani ba waliyin gaskiya ba ne duk waliyin da zai kawo abin da ya saba wa hadisi ba waliyin gaskiya ba ne waliyan gaske sukan ƙarfafa ƙura'ani sukan ƙarfafa sunna waliyan gaske tafiyarsu tana yin daidai da ƙur'ani tana yin daidai da hadisan manzon Allah waɗannan su ne inna auliya Allahi la khawfun alaihim ya hum yahzanuna su ne waɗanda ba tsoro ba bakin ciki tattare da su ranar tashin alkiyama Allah zai karrama su Allah zai martaba su Allah zai ba su matsayi har zai ba su matsayi wanda za su ceci wa'yansu su ne waɗanda suka yi riko da alkur'ani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa fuddiltu alal anbiya bi sittin an fifita ni akan sauran annabawan da duk aka yi an fifita ni da abu shida uditu jawami alkalimi Allah ya bani jawami alkalimi sai in yi hadisi ɗaya in ka ce za ka fassara shi sai ka yi littafi guda hadisin manzon Allah ƙwaya ɗaya sai ka yi muhadara ta hira guda kana yi wa mutane wa'azi da shi abinda ake nufi kaza hadisin nan ya yi magana akan kaza gashi kwaya ɗaya kalma qul amantu billahi Ga gashi ba wuya ka ce na yi imani da Allah sannan ka tsaya Ƙaramin aiki ne Ka yi imani da Allah ba za ka yi kaza ba ba za ka yi kaza ba ba za ka yi kaza ba wanda Allah ya hana in ya ce ka yi kaza da kaza da kaza ka yarda wajibi ne za ka yi hajji daidai yadda ya karantar za ka yi azumi yadda ya karantar za ka yi sallah yadda ya karantar za ka bi iyayenka yadda ya karantar za ka zauna da makwabta yadda ya karantar za ka yi za ka yi za ka yi za ka yi in aka ɗauko kowane ɗaya aka ɗauki muhadara a kansa zai ɗau hira amantu billahi sun mastaƙin sannan ka tsaya ba za ka kauce ba iya rai da mutuwa kaga ya ɗauki wala ta mutunna illa wa antum muslimuna kenan shine kuma waccan aya innal ladzina qalu rabbuna allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla taqafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna kaga amantu billahi summa istaqim innal ladzina qalu rabbuna allah summa istaqamu kaga jawami'ul kalimi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani yazo yace masa imun nasiha yace la taghdab banda fushi kar kai fushi ya sake cewa nasiha nake so ka mun yace la taghdab ka zauna a rayuwarka banda fushi karamin aiki ne hmm. kalma ce gwaya ɗaya bashi amma kuma fa aiki ne ka lizinci hakuri, inna allaha ma asabirina in kana wa'azi kayi haƙuri in kana tare da iyayenka kayi hakuri. in kana da makwabta kayi haƙuri in kana neman ilimi sai kayi hakuri. in kana kasuwanci sai kayi hakuri. in kana zama da jama'a sai kayi hakuri. in ka ɗauki fannin da'awa sai kayi haƙuri banda fushi in an maka kaza banda fushi in an ma kaza banda fushi in an ma kaza wani kwamiti na gyaran masallaci kawai za a ce an lissafa duk da kai ran da aka bata mare sai ya ce ya fasa yaya kaga kalmar la tagbab din nan ita kadai idan aka dauke ta ba karamin aiki bane fassara ta mm. Allah annabi ya ce ni aka ba irin wannan jawami'ul kalimi kalma ɗaya zan yi sai ta tattaro kalmomi masu yawa in aka ce za a fassara ta yana daga cikin abun da aka fifita ni da shi sannan wani sirtu bin rubi an taimaka mini da kwarjini masiratu shahari autar waya kwarjini idan kafirai suka ji ga manzon Allah yana zuwa tsakaninsa da garinsu saura tafiyar wata ɗaya duk sai su razana gaba ɗaya sai hankalinsu ya tashi sai su ji kamar ma gashi a bayan gari kuma sai an yi wata kafin ya iso gun amma hankalinsu ya tashi su ruɗe su ɗimauce ya ce haka an taimake ni da wannan kuma al'umma ta ma idan da za su yi imani da Allah su riƙe gaskiya su yi aiki tsakani da Allah ba arnin da ba zai ji tsoronsu ba nusirtu don ni an mun wannan taimakon bin rubi da wannan kwarjinin duk wanda ya rike Allah sai ya yi kwarjini duk wanda ya dogara da Allah sai ya yi kwarjini ana zagin ka daga an ka gazo a kallahu a kallahu shi nan kwa yanzu kan ba za a yi ba sai ka tafi wannan taimako ne daga Allah wani abun sai an yi mitin akan sai an yi yanda za a hallaka ka daga an kuma sai wani kwarjini ya zo in muka yi haka kuma akwai abin da zai biyo baya ba Mm. wannan fashi ya jawo fitina a gari kaza wannan fashi ya zawo bala'i a wuri kaza a haƙura kawai a ƙyale shi zai mutu ai haka aka ce wa annabi ma eh suka ce to Allah ya ce musu innaka mayyitun fa innahum mayyituna kyale su mutuwar kam za ka yi su ma ai za su mutu ko ko an bar su gadin duniya ne su ma mutuwar za su yi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nusirtu an taimake ni ni birrubi da kwarjini wa hallat liyal ghanaimu kuma ni ne kawai aka halatta wa cin ganima a cikin annabawa sauran annabawa ko sun yi jihadi ba za su ci dukiyar ganima ba sai dai a ƙona kuma ba su za su ƙona ba nan ma wata fitina ce jarrabawa ne zuwa za a yi a tara ta a gashin jihadin da aka yi don Allah aka yi an yi shi da ikilasi Allah ya karbi jihadin ko bai karba ba in aka tara dukiyar ganima sai a kewaye a jira idan Allah ya yarda da aikinsu jihadin don Allah suka yi ba wanda ya yi gululi a ciki sai a ga kawai farin haske kamar wuta fari so yana ta saukowa sai ya zo ya mamaye wannan dukiya ta ganima kawai sai a ga babu to Allah ya karba kenan idan kuma Allah bai karbi aikin ba tonon asiri ya samu a kasa a tsare a kasa a tsare ba abun da zai sauko haka za a zo a watse a matsayin abun zargi kowa yana zargin kowa Allah bai karbi aikin ba zakka in ka hutar ba wai zaka ba makwabcinka ko wani talaka ba zuwa za ka yi ka kawo masallacin unguwarku ko masallacin tsakiyar gari jama'a taro kowa ya ce to alhaji wa ne zakka sai ya fitar sai a aje sai a sa ido Allah ya karbi Allah ya yarda da dukiyar alhaji ko bai yarda da ita ba in Allah ya yarda da dukiyarka ya yarda da aikinka haka za a ga wannan hasken su daga sama ya zo ya mamaye sai a yi ta rungumarka ana ma murna kai ka haye kai kan barkanka saura fa alhaji ne ardowa ne jaurowa ne kowa ya kawo dabbobinsa ya aji in Allah ya sa dukiyar ba ta ba ce kuma Allah bai karbi zakka ba ko kai ha'inci a fitarwa a kasa a tsare a kasa a tsare haka za a baje a ce subhanallahi a'udhu billahi wani ba yardajen Allah bane duk inda ka wuce a ce subhanallah shine wannan eh ko hannu ka miƙo mun he haba wanda Allah ma bai karbi dukiyarsa ba in ya kawo ma kyautar rago ma ba za ka karba ba kai dukiyar da Allah ma bai so don Allah akwai dadi to kaga yace ni kuma sai aka rufa mun asiri aka ce in mun je ganima dukiyar da muka samu halal ne mu ci in mun fudda zakka mu ci mu taimaka wa talakawa to ukhazu min al-aghniya fa turaddu ila al-fuqara a karɓa daga mawadata a baiwa talakawa ko Allah bai karɓi ka ba dai ba a sani ba sannan kuma kana da yabo a gun wa'inda ka ba ta alhaji wani mutumin kirki ne wallahi dubu kaza ya bani Allah ya saka mishi da alkhairi to kuma dalilin wannan addu'o'in ma sai kaga Allah ya ji kanka to su wa'ancan ba ba kowa ba balle ma istighfari to non asiri aka maka sai dai Allah wa dare za a yi eh to kaga wannan yace ni ne aka taimaka mun da wannan ko kayan noma ne haka zaka dawo da dammunan ka zo ka tara a masallacin unguwarku ko na tsakiyar garinku in Allah ya yarda da kayanka shikenan wannan wutar ta zo ta mamaye in kuma ba a yarda da aikin ka ba haka za a barka da dammunan ka kowa ya baje kuma ba mai tabawa ka dauke mana da suriya za ka zo ka cika mana wuri da shara dauke sai ka dauke ga bulala sarki dole yanda ka aje ka dauke kayanka ka san inda kai da shi buwa ya sani da mun san yanda kai ka samo shi mun san inda ka samo ka san inda ka maida ba za ka bar mana datti a kofar masallaci ba wannan ba baiwa aka yi mana ba mu rufin asiri annabi sallallahu alaihi wasallam ce ni ne na samu wannan a cikin annabawa ilat liyal ardu masjidan wa tuhura sannan ni ne aka sanya mini ƙasa ko ina ma masallaci ne kuma ko ina wurin tsarki ne da su in ba mutum ya je cocin su ba ko haikalarsu ba inda ake ibada ba dama kai sallah duk inda ka je a daji sai dai kai ta sauri kai ta gudu sai ka je inda masallaci ka kafin kai sallah ni kuma sai aka ce duk inda sallah ta riske ka kai sallah a wurin in ba ruwa fa da fa kasar wurin an maida ma ita masallaci an maida ma ita kayan tsarki ko janaba ce ta same ka ba ruwa da fa kasa ka shafa hannu fuska da hannayenka sai kai sallah ni ne aka ba wannan ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauki da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ursiltu ila al-khalqi kafa kuma ni ne kawai aka taba aikowa zuwa ga halitta gaba daya mutane da aljanun duk duniya ba a ware mun an ce kaumi ba a'a duk duniya kafatan sai ni amma sauran annabawa fa ya kaumi ya ku mutane na annabi Musa bani Isra'ila kawai annabi Isa banu Isra'ila kawai annabi Ludu iya mutanen wannan garin kawai annabi Ibrahim iya duk kowane annabi ba wanda aka bashi duk duniya annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam shi kansa bai karaɗe duk duniyar ba sai dai iya yankin da labarin ya iso masa iya nan zai kai wazi kawai amma annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce duk duniya kuma Allah ya taimaka masa duk duniya babu inda littafin nan babu yanzu babu wani wuri inda dan adam ke rayuwa inda zaka je ba qur'ani inda zaka je ka ce muhammadur rasulullah a ce me haka ba wanda bai san shi ba Allah ya isar masa da sakonsa duk duniyar mutane da duniyar aljanu tun lokacin da ya zo yana karanta ƙura'ani da asubahi tsakanin makka da ɗa'ifa daga nan aljanu ma suka ɗauka su ma suka je suka ci gaba da wasi inna sami'na kitaban unsila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi haka daga nan su ma aljanu suka yi imani har aka kai ga ana sauƙar da ayoyi wanda suke nuna lallai aljanu su ma suna wa'azi suna isar da saƙon Allah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam aka isar masa sannan akwai musulmai cikin su akwai kafirai akwai masu imani akwai munafukai inna minna salihuna wa minnal qasiduna ko wa kunna dara'ika qidada kaga wannan duka aljanu ne qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به kaga wannan aljanu ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ce ni ne kawai aka tabayo bashi irin wannan sabon ilal kalqi kafa sannan kuma na ƙarshe wa khutimat biyan nabiyuna ni ne aka rufe annabawa da ni daga ni ba wanda zai zo ya ce ya zo baya na zai yi kwaskwari ma babu amma sauran duk wani in ya zo ya gama annabci sai a turo wani sai ya bi bayansa in wannan ya zo sai a turo wani sai ya bi bayansa ni kuma daga ni ba wanda zai zo daga ni an gama duk duniyan nan ba wanda zai sake zowa ya ce ga wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama komi wayannan su ne abinda Allah subhanahu wata'ala ya taimake ni da su da aka ce wa khataman nabiyina dalilin da yasa malamai suka kawo wannan hadisin din saboda wannan karshen an rufe annabci da ni wa khutima wa biyan nabiyuna da ni aka cika annabawa babu sauran annabi la nabiyya ba'di ba wani annabi a bayana Allah ya taimake mu shi yasa a wani hadisi yake cewa inna li asma'u ina da sunaye ana muhammad ana ahmad ana ana almahi alladhi yamhu Allah ta'ala bi al-kufra wa ana al-hashiru alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-aqibu alladhi laysa ba'di nabiyyun kaga al'aqibul lazi laysa ba'dahu nabiyyun kenan annabin da shine na ƙarshe babu wani annabi bayan sa. annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yace ana muhammadun nabiyyul ummi ana muhammadun nabiyyul ummi ana muhammadun nabiyyul ummi salasan hasau uku la nabiyya ba'di la nabiyya ba'di la nabiyya ba'di ba annabi bayana a ƙarshe ya ce ya ku al'ummata fasma'u wa adi'u ma dumtu fikum ku ji duk abin da nake gaya muku ku kiyaye ku shaurara ku ji ku kiyaye matuƙar ina raye cikinku kada ku yadda ina magana ku ɗauke ta aikin banza duk magana ta mai amfani ce ku riƙa shauraro na kuma kuna kula kuna ɗauka kuma Allah ya taimake shi da abokan zama masu kula ba su bar komi ba komi na annabi sallallahu alaihi wasallam hatta sifar annabi kaga akwai hadisan da suka sifanta sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam ba abunda basu bari ba yace to don haka fasma'u wa abi'u ma dumtu fikum fa idza zuhiba bi idan kuma aka tafiyar da ni to fa alaikum bi kitabillahi ta'ala na hore ku na bar muku littafin Allah madaukakin sarki kada wani ya zo ya kawo muku wani abu ya rikita muku al-lissafi ga littafin Allah nan na bar muku qur'ani ahallu halalahu wa harrimu haramahu ku halatta duk abin da kuka ga halal ne a qur'ani ku haramta duk abin da qur'ani ya haramta duk abin da qur'ani ya haramta ko wani ya zo ya ce halal ne kar ku yadda duk abin da qur'ani bai halatta ba ko wani ya zo ya halatta shi kar ku yadda duk abin da kuma ya Qur'ani ya haramta ko wani ya zo bai haramta ba kai ko wani ya zo ya ce muku haramun ne kar ku yadda don haka hallu halalahu wa harrimu haramahu wannan imamu ahmad ne ruwaito wannan hadisin Allah ubangiji ya taimake mu Qur'ani ya ishe mu sunna ta ishe mu ko da ba mu yi kale-kale mun raba ba wallahi biyun nan sun ishe mu alaikum bi sunnati alaikum bi sunnati haka manzon Allah ya rike kuma gashi na a cikin Qur'ani wa adi'ullahi wa adi'ur rasul wa man yushaqiqillaha wa rasulahu wa man ya'sillaha wa rasulahu kaga wayannan duka la ilaha illallah muhammadur rasulullah duka wannan yana nuna maka riko da kitabu was sunna riko da alqur'ani da sunna shine addinin musulunci babu wani abu sama da haka malamai suna ta bayani al'islamu huwa sunna as-sunna hiya islam Allah taimake mu Allah ya ce ya ayyuhal ladina ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha dhikran kathira hmm. wasabbihuhu bukratan wa asila Allah subhanahu wa ta'ala a nan kuma yana umurtar masu imani da yawaita zikiri, kar ka manta da Allah, kowane hali kake ciki kar ka je ka yi sakaci har ka manci ubangijinka har ka je ka saki Allah ka kama wani Allah ne ake so ka rika ambato da yawa ba wani ba wani sai dai in za kamar addu'a shi ne za ka ambace shi in mutumin kirki amma neman taimako firgita tashin hankali neman agaji roko, addu'a sai Allah don haka Allah ya ce ya ayyuhan na amanu dama aiki wanda wani ba zai iya yi ba duka sai wani to zaka ji an kira masu imani su ake ba aikin kar ka damu in dai baka da imani kai dama ba da kai ake ba kar ka zo ma kana rikici kana fada don me za a faɗi wannan da masu imani yake kai kan kaje kai harkar ya ayyuhal ladhina amanu ya ku masu imani da kuka yarda Allah ne kawai abun bauta ba wani da kuka yarda Allah ne kawai abun roƙo ba wani da kuka yarda Allah ne shine Allah Allah ainihin ai mai agaji ba wani da kuka yarda don shi ake sallah don shi ake yanka don shi ake da shi ake dogaro da shi ake da shi ake to ku ne masu imani kun yarda shi yake da aljanna kun yarda shi yake da wuta kun yarda shi ne mai gafara kun yarda shi ne mai azabtarwa kun yadda ne mai fusata fushin ya tabbata kan mutum shi ne kuma mai yafewa yafiya ta tabbata kan mutum to ga umarni. uzkurullah ku rika ambaton Allah zikiran kasira ambato mai yawa ko shakka babu a cikin al'amurra duka ba abin da ya kai zikiri yawa ko bi fa za ka yi fa sai ka tuna Allah ya ake yi sannan ka yi ba wai ka ce Allah sai ka saba wa Allah ba a ya ake yin kasuwa kana cikin sai da kayanka kana tunawa karfa in yi kalmar da za ta haramta mini dukiyata karfa in je in yi lafazin da kasuwanci na zai zama haramun ka rika tuna Allah shi shine zikrullah komi za ka yi tuna Allah inda aka ce kuma ka yi wata addu'a nan ma sai ka yi inda aka ce ka yi ta'awuzi sai ka yi inda aka ce ka nemi agaji sai ka yi duk da Allah kaga zikiran kasira to shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda in dai har za ka nemi ɗamfara to karka ɗamfara da kowa sai shi kuma da yawa dolenka ne ka ambace shi da yawa in dai har da shi za ka dogara komi hatta ba haya sai ka yi zikiri kafin ka shiga ban ɗaki shari'a ta ce sai an yi tun da kaga har ba haya ba a barka ba kaga dole ne ka zama zikiran kasira wannan kuma sai masu imani ne suke gane ko ina akwai zikirinsa ba wai a ah, mu yi da'ira kawai Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah ba shi ba wannan ba shi bane don wannan kan babu inda sahabbai ma suka yi irin shi abinda ba a so din kenan ce to kaje su ku, ba su son zikiri mu muke son zikiri don mu muna so mu ji yanda annabi ya ce a yi haka muke so mu yi ba wai yanda wasu suke yi ba mu ma mu ce mun shine ziki duk yanda abu yayi kyau duk yanda ya yawaita in ba a yi irin shi ba a farko a yanzu ba zai zama mai kyau ba ku fahimci wannan kuma duk abu mai kyau a musulunci to zaka samu akwai shi a rubuce to in ko babu to ba mai kyau bane don kowane abu akwai bidiyarsa kowane abu yana da bidiyarsa kowane abu in za ka yi wa manzon Allah salati dubi salatin da ya karantar kar ka kago salatin da babu shi ka ce za ka yi masa in za ka yi tasbihi a cikin ibadar ka wurin sallah wani tasbihi ne manzon Allah ya karantar in za ka yi du'a'i wani irin du'a'i yayi a cikin sallah ka gaba ɗaya ka gudanar da ita kamar yadda manzon Allah ya karantar kamar yadda yake cewa sallu kamar aitumuni usalli an sanya ni ni limamin ku ne don ku yi koyi da ni kaga idan zaka shiga ban daki akwai zikiri wanda zaka karanta na shiga ban daki in ka gama zaka fito akwai zikiri wanda zaka yi in ka zo zaka yi alwala akwai zikiri wanda aka ce ka yi kafin ka soma alwala in ka gama alwala akwai zikiri wanda za a aka ce ka yi in ka zashi za ka fito daga gidanka akwai zikiri wanda ake yi don in za a fita daga gida sannan idan ka kama hanyar zuwa masallaci akwai zikirin da ake yi na tafiya masallaci kana tafiya kana karanta shi kana tafiya kana karanta shi kaga dole ka zama mai zikiran kasira kana ta tafiya fa kana cikin yi kana wani ma bai sani ba bariya bane ba wai wanda zaka rike tarbi duk inda kai kana yawon amma magana ma baka magana ba eh. manzon Allah duk inda aka hadu da shi aka mar sallama amsawa yake haka sahabbai kai kuma ka tafi wai a ce ga wai a ce mu ma mun samu waliyi ko me ban magana da mutane sosai kowane abu da muhallin sa aka rama kallahu Allah ya saka yawa ka je ka zauna gefe in so kake kar amma magana ya za ka shigo kasuwa mu ma magana a yaka amma mun mai kama yo be ka karbe ayo wannan kamu eh ha kaga wannan ai wannan yana bara ne da haka ita a wannan mutumin kirki ne ku bashi zai mana addu'a kuma kana bashi yau bai zai ce to ayi addu'a to yanzu kan za a yi magana a addu'a ce za mu yayi to kana tafiya masallacin nan fa akwai zikiri da ake yi na tafiya masallaci kana zuwa dab da kofar masallaci ba wai wa annal da lillahi fala da'u ma allahi ada ba eh. wannan ba shine zikirin da manzo Allah ya karantar ba akwai shi wanda za ka faɗa sai ka shiga masallaci da tsarin da aka ce ka shiga da ƙafar da aka ce ka fara shiga da ita kuma akwai zikiri na shiga masallaci kana shiga ga abin da shari'a ta ce ka yi tukunna kafin ka zauna in dai ba ka tar da liman a tsaye ba sannan in ka gama akwai ka'idodi da aka ce in dai baka bar masallaci ba kana kan wannan zikirin to kamar kana cikin sallah ne ko da za ka yi awa nawa haka kuma idan za ka fito akwai ƙa'ida ta zikirin da aka ce ka faɗa kafin ka fito akwai zikirin fita daga masallacin sannan kuma akwai tsari da aka ce ka fita masallacin da shi ga irin kafar da ka shigo da ita to ga wacce za ka fita da ita sannan idan ka zo aka aje ma abinci akwai zikirin da za ka yi kafin ka so macin abinci in ka ƙoshi kuma ga zikirin da za ka yi bayan ka gama cin abinci in ka kama hanya zuwa kasuwa akwai addu'a na zikirin shiga kasuwa kamar yadda akwai ka'ida na shiga akwai ka'ida na fita kuma sannan kana cikin kasuwancin kana cike da zikiri tuna haram don ka nisanta kana tuna halal don ya zama shine rabonka kaga tuna Allah kansa zikiri ne sannan in ka gama ka dawo gida ka zauna ka karanta qur'ani zikiri ne in ka tashi ka tafi masallaci kai sallah zikiri ne komi zaka yi yana da zikirinsa in ka zo dare yayi zaka kwanta akwai zikirin da zaka yi na kwanciya wanda zaka kwanta akwai zikirinsa in ka firgita ka tashi akwai zikiri na tashi daga bacci za ka yi jima'i da iyalinka yana da zikiri babu abun da bai da zikiri wa zikiran kasira shine wannan da ya ce, ya lissafa innal na wal muslimati wal na wal mu'minati har zuwa karshe hmm. cewa na Allah kafiran wa zakirati hmm. kaga kasiran don zikiri ya fi komi yawa domin sallar zahar in ka fita daga masallaci shikenan zikiri ne shi ma amma kaga shi an gama sai in ka sake dawowa zikiri kuma ko ina zaka iya karo da shi kana tafiya ma in kai tuntube akwai zikirin da aka ce kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in aka kawo ma labari motar ka ta fadi wallahi ta kone akwai abun da ake so ka fadi in ba shi ka fadi ba kuma kai kuskure yes <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga wannan duka dole ka zamanto cikin zikiran kasira in aka kawo ma albishir abu kaza ya faru ba Allah ya taimake ka ka haye zaben nan kati akwai abun da ake so ka yi akwai sujudu shukri akwai kalmomi na godiya na zikirin ka samu alheri in ɗanka ya rasu akwai zikirin da za ka yi don a gane kai na Allah ne in an aiba maka ka ji labari batarka ta aihu lafiya akwai zikiri akwai lokacin da ɗan adam zai zauna ba zikiri fa zikrullah zikiran kasira don haka ku rika yin zikiri da yawa kar ka mance kai kam duk inda ka zauna sai surutu hatta majalisa in ka zauna kafin ka tashi an ce akwai zikiri kana yin wannan zikirin duk abin da kai na zunubi a majalisar an yafe maka shi in kuma baka san wannan zikirin na zama majalisa ba sai ka tashi da zunuban kaga wannan shi ma yana da zikirinsa in kuka zauna za ku tafi to kowa akwai zikirin da aka ce yayi ba wai kuma za ku taru ku ce to jama'a za mu tafi mu yi hmm, kowa ya sani dama musulmi ne kawai sai ya faɗi ya tafi kaga dole fadhkurullaha zikiran kasira eh Allah ya taimake mu Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kaga masu imani ne za su iya yin wannan fadhkurullaha ku rika ainihin tunawa da ubangijinku zikiran tunawa kasiran mai yawa shi yasa Allah ya ce alladhina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim kaga a tsaye ma suna da zikirinsu, su a zaune ma akwai zikirin zikirin su wa ala junubihim in sun zo kwanciya ma akwai zikiri kaga wa'annan su ne masu imani kenan alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi suna tuna kuma halittar Allah in sun dubi ƙasa su ɗauki izina in sun dubi sama su ɗauki izina in suka ga mutum Allah ya masa halitta mai kyau ma akwai zikirin da aka ce ka yi in ka ga wani kuma an masa wata irin halittar da baka fata ka samu irin ta shi ma an ce ga zikirin da za ka yi eh kwarai da gaske shari'a duk ta tanadi wa'annan ba abin aka bari komi akwai muhallin zikirin godiya ake wani muhallin neman tsari ake wani muhallin addu'a ake wani muhallin murna ake ayi tasbihi a tsarkake ubangiji don haka fadkurullah zikiran kasira wa sabbihuhu bukratan wa asila kuma ku rika tsarkake Allah safiya da maraice safiya da maraice ku rika tsarkake ubangiji tasbihi ku rika yi tasbihi shine tsarkakewa tsarkake ubangiji kaga yana daga cikin zikiri amma sai aka keɓe shi kuma da ambato don in kai tasbihi ma zikiri ne amma sai aka keɓe shi shi tun da tasbihi ne sai aka ce to ku rinka yi wa Allah tasbihi bukuratan wa asila safiya da maraice inda sabahi wal masa'i lokacin da kuka kai yammaci da lokacin da kuka kai safiya subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna kaga Allah ya fassara a waccan ayar ko subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna ku ce subhanallahi sanda kuka kai safi da kuma sanda kuka kai yammaci kuka gama kare kainar rayuwar duniya kuka zo za ku kwanta to ku yi tasbihi wala ulhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina kaga duka ba a bari ba shine abun godiya lokacin da ainihin wato walahul hamdu godiya ta Allah ce fil ardi a bayan ƙasa ashiyan da yamma wahina tuzhiruna da kuma lokacin da ka zo rana tayi zaka huta kailula irin futun kailulan nan nan ma Allah ne abun godiya kar ka gode wa kowa gode wa Allah wa huwa allazi yusalli alaikum lokaci lokaci yayi hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya saka da alheri wala to to alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah سبحانك اللهم وبحمدك illa أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تمام. Eh, assalamu alaikum malam ya tambaya na farko yana cewa malam ina muka fatan alkhairi Allah gafarta mu mahaifanka amin Allah ya gafarta masa shi ma gafarta wa nasa shi na ɗan uwa musulmi gaba daya eh, tambaye shi na farko yace malam akwai wasu abokane na ko abokanin kasuwanci na suna yin gaba da juna su tsawon shekaru sanadiyar makwabta ne a kasuwa hmm. saboda haka shi wannan gaban yana da kyau sannan kuma in ba da kyau don Allah yana so malam ya yi kira kai tsaye domin za su saurare shi ko da a gidan rediyo ne don su ba a nan suke ba to ko shakka babu babu inda Nasi na ƙur'ani ko sunna zai halatta gaba a tsakanin musulmi gaba haramun ce musamman ma kuma gabar da kuke yi don kasuwanci watakila kana gaba da shi ne don yana da kwastomomi kai bai da ba ka da ko kuma watakila kana da matsala sosai ka suna barin ka suna komawa gunshi yawanci shi yake kawo gaba kuma babu yadda za a yi ka ya barka ya koma gun wani don ka burge shi kana mar yanda yake so kawai sai ya barka saboda yana jin daɗin ciniki da kai kai daɗin da nake ji jigun ne, gari in daina saye haka nan akwai abun da ya faru to wannan sai ka gyara in ka gyara za a gyara wa in uttum udina in ka koma kuma za mu dawo in ji Allah don haka mutum shi ne zai gyara wa kansa kar ka zo ka rika gaba da makwabcinka watakila yana yan ragowa kai ba ka yi to ya za a yi kuma a bar inda sauki yake Ɗan adam mai son sauki ne mm. fara'a kanta tana iya jan kwastoma watakila shi ko tsada yake musu yana da fara'a yana da kalmomi masu daɗi kuma ɗan adam ana iya yaudararsa ko da haka to kai kuma kila bakaken maganganu kake faɗa musu kana nuna musu kai me akwai ne kana nuna musu kai su fa kai kake taimakon su ma kaza kaza kaza kuma duk kuna taimakon juna ne me sayan kayan ka taimakon ka yake kamar yadda kake taimakon shi don in babu shi kai ma shagon bai da amfani a gunka to don haka bai kamata kuma kai gaba da makwabcinka na kasuwa ba ya kamata ma idan aka zo abinda baka da shi kace kuje ku je shagon nan akwai ku je shagon nan akwai ko da baya nan kuma za ka iya tashi ka sai da mishi shi ma in baka nan zai iya tashi ya sai da maka domin yan uwa kuke ba zai bakin ciki da samun ka ba bai kamata kai bakin ciki da samun shi ba kuma kana iya ma kayan ka kai ya kare ka roƙe shi ya dan da maka wasu ka kasa kaga duka wannan taimakon juna ne kai ma haka zaka iya bashi to menene na gaba kuma tsakaninku ba mai hana wani samu duk abin da kaga ka rasa Allah ne bai baka shi ba to kuma kana gaba da wanda bai iya yi maka bai iya hana ka kaga akwai matsala to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk masu gaba in dai musulmai ne guda biyu suna gaba da juna to akwai lokaci da Allah yake saukar da rahamarsa wannan bonus ne da ake ba bayin Allah masu imani za a zo a dube su a ce duk an gafarta musu laifin da suka yi kaza da kaza da kaza ku je ku zana sunayensu duk na gafarta musu amma banda biyu masu gaba in kuka tar da musulmai biyu suna gaba ku tsallake su kar ku samun sunansu sai ran da suka sulhunta suka dawo suna gaisawa suka saki bakin ciki babu tsakaninsu sannan sai su ma gafarta musu to wace riba ka ci don haka gaba ba ta da albarka musamman ma tsakanin musulmi da musulmi yana da kyau mu rika hattara da irin wannan kasuwa duk wanda kaga ya samu Allah ne ya bashi yanzu wani shekara arba'in da suka wuce yake kasuwanci amma har yanzu da ƙyar yake samun na abinci watakila ma basu suka yake fama da su bashin da yake kansa ma ya fi abin da yake sai dawon wani kuma shekara 20 ya soma kasuwancin yanzu duk in an zo gunshi ake tsari shekara 20 haka wannan kyauta ce ta Allah don haka Allah shi ke yi yabsudur rizqa liman yasha'u shi yake shimfida arziki ga wanda yaso sannan kuma shi yake kuntata shi ga wanda yaso Allah shi yake izzanta wanda yaso shi yake kaskanta wanda yaso tu izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u yadikal khair Allah kai ne kake daga wanda kaso kai kake sauke wanda kaso ai alheri a hannunka yake akwai wanda yake da alheri to don haka ka nemi alheri abun Allah in ka ga makwabcinka ya samu ka ce Allah ni ma ba ni ai Allah yana da shi kuma ba abun mamaki ba ne ma kai hana kan da ya yi watakila kai an maka naka tanadin a lahira ne idan da za ka dogara da Allah kuma a lahira ne za ka tar da naka don wata kyautar ta duniya gara babu ita domin ku abun kuke tsammanin alheri ne wani lokacin abun Allah ba shi ne alheri ba abun kuke tsammanin sharri ne abun Allah kuma wannan din alheri ne asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna da yawa kuke son abu ba ku sani ba sharri ne da yawa kuke kin abu ba ku sani ba alheri ne yau ai ba ku sani ba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna Allah shi ne ya san me alkhairi me sharri amma ku ba ku sani ba don haka karka damu da samun wani kai in baka samu ba karka damu da cewa wane ya zai zo daga baya ya fi ni Allah ne ya soka da haka kai hakuri kar ku zo kuna gaba da junanku kuna musulmai za ku zo ku rasa wani alkhairi mai yawa wanda ya fi dukiyar duk duniyan nan ma Allah ya taimake wa billahi tawfiq Allah sakara alheri tambayar su na biyu ya ce menene ake ce ma alkitabu wa sunna sannan kuma idan an ce ahli sunna wal jama'a ana nufin kungiya kenan a abinda ake ce masa alkitabu shine qur'ani don da an ce al kitabu ana nufin qur'ani sunna kuma fassara qur'ani da manzon Allah yayi hadisansa domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace dama taraktu fikum amraini na bar muku abubuwa guda biyu Kitabun Lahi wa sunnati littafin Allah da sunnata wannan kage ne hmm. waye ya ce abi Lahi? manzon Allah ne kuma dama wa aka turo mana Ya ce kuma wa sunnati da sunnata ko hmm. kuma waye yace adiullaha wa adiur rasula Allah ne Ya ce ku bi Allah shine wannan ku bi manzon Allah shine hadisi yanzu ina za mu ga Allah ina za mu ga manzon Allah Allah shine Qur'ani shi yake taɗi da mu a matsayin a madadin Allah don maganar Allah ce manzon Allah kuma hadisansa ne suke taɗi da mu wanda ya taɗa sanda yake da rai aka rubuta su ne suke magana da mu a madadin manzon Allah in muka bi kitabu mun bi Allah in muka bi sunna hadisan manzon Allah mun bi manzon Allah in muka bar kitabu mun bar Allah in muka bar sunna mun bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kuma ya haɗu la ilaha illallah muhammadun rasulullah la ilaha illallah shine Allah muhammadun rasulullah shine manzon Allah kuma shine fa iza tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu tawila idan kuka kama rikici wannan yace fari wannan yace baki to ku koma wajen Allah ko ku koma wajen manzo Allah ina za mu je mu samu Allah Qur'ani mu zo mu bincika maganar da na ita ce take da aya ko taka in muka tar da magana ka ce mai aya sai mu watsar da nawa sai mu bi Allah in ba mu gane ba mu duba da yaya manzon Allah ya fassara mu dawo gun hadisai idan muka ce mu koma wajen Allah mu koma wajen manzo Allah ina za mu gano inda manzo Allah yake yanzu hadisansa ingantattu idan muka tar daga hadisi shi yayi magana daidai da wanda na faɗa sai ka yi haƙuri sai ka dawo mu haɗu sai mu bi abin hadisi ya ce kaga wannan shine mun haɗu kenan akan kitabu sunna wannan shi ake kira kitabu sunna as-sunnatu wal jama'a kuma sunna shine hanya ta manzon Allah Aljama'a jama'a kuma sune sahabban manzon Allah don su ne jama'a ta farko wanda in aka ce ga annabi ya taho da jama'arsa suwaye ne to suwaye ne waliyan farko suwaye ne masu imanin farko suwaye ne malaman addini da suka karantar da duniya in ka ce ba za ka yi yanda suka yi ba za ka yi yanda manzon Allah ya yi eh don su ne suka karɓo shi daga wajen manzon Allah suka antaya wa duniya sai ka ce ba ka son nasu to ina za ka gano na manzon Allah in ka bar nasu kuma ba za ka yi na manzon Allah ba to don haka shi ya sa wanda yake bin ƙur'ani da hadisi to shi ne ake ce masa ahalus sunnati wal jama'a wanda yake bin hanyar manzon Allah kuma yake tare da sahabban manzon Allah wajen yi wa manzon Allah da'a don duk mutumin da bai zama tare da sahabbai ba yayi koyi da su ba yanda za a yi wa manzon Allah da'a don ka yi masa da'a kamar yanda sahabbai suka yi kuma ba za ka taɓa gano hakan ba sai in ka biyo wajen sahabban don duk hadisi za ka ji kafin ya dangana gun manzon Allah sai a ce maka abu huraira ya ce mm. abdullahi dan umar ya ce mm. umar ibn al ya ce abubakar ya ce Sadu ya ce eh, abu zarri ya ce sahabbai ne suke karantar da mu sai ka ce kai ba za ka bi su ba to ya za a yi ka gano maganar manzon Allah ba za ka gano ba kuma ya ayyuhal lazina amanu da ta sauko a duniya su waye ta tarar sahabbai su ne allazina amanu na farko aya tana suracinsu su suke karfatta sai su jefa a cikin ta zuciyarsu wata kuma su rubuta ta to sai ka ce kai baka tare da su to ka ware daga jama'a kenan shi ake kira ahli sunnati wal jama'a ba kungiya bace shi annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi haka Ya ce lallai alaikum bil jama'a ya ku jama'a ta wa'inda za ku zo baya ina horon ku da shiga cikin jama'ar sahabbaina fa inna yadullahi ma'al jama'a taimakon Allah yana tare da wa'inda suke tare da wa'innan jama'a yace su ne suka fara taimakawa addini daga jibrilu da ya kawo mun shi daga wurina sai su kuma baka isa ka san shi ba in ba don su ba to don haka su ake ce musu jama'a in kana tare da su to kai ne jama'a in ka ware kuma shi yasa da duwa inda suke alis sunna da a fulani sai a ce to kai hitire ne in dai baka shigo cikin jama'a ba za ku samu liman sai ya yi gida ayi masallaci kuma ku zo ku yi gidaje ku kewaye gidan liman daga an kira sallah sai ku fito jama'a kuna koyi da yadda aka yi a madina sai ana kiran wurin jama'are jama'are lokacin shehu usmanu kenan duk inda ya je ya kafa daula bai barin fulani wancan gidansa can wancan gidansa can sai ce to kaute jama'are ku haɗa jama'are ku yi liman don allah yana tare da jama'a amma man shazza shazza finnari mm. duk wanda ya ware kansa baya aiki irin na sahabbai wuta yayi don bai gano addini ba wannan shine abin da ake nufi alkitabu wa sunna ahli sunnati wal jamaa ba kungiya bane eh shikenan sallu ala nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa ala muhammad wa ala muhammad كما صليت ورحمت بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم هدنا وهدي اولادنا سبل السلام اللهم هدنا وهدي اولادنا سبل السلام يا من يرانا لا نراه يا من بيده ملكوت كل شيء يا من اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اللهم اغفر لهينا وميتنا وذكرنا وأنسانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وعليكم السلام ورحمة الله Thank you.